albarka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a uku ga watan ramadan shekarar hijiriya 1434 wanda kuma ya zo daidai da 12 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani wanda kuma muna cikin tafsirin suratul nahl jiya mun tsaya akan aya ta 89 yau za mu tashi kan aya ta 90 amma za mu dawo baya kaɗan kan aya ta 89 mu danyi mata karin bayani sannan mu zo aya ta 90 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نعم Allah ta'ala ya ce wa yau mana ba'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وبنجي تعالى يكتوى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم كما كتنا رانا الدزام تاثر وقوة الأمة وأن زي متشيدة دق جنس سوء waje ina bika shahidan ala ha'ula'i kuma muka zo da kai bai shaida ga waɗannan wato cikin al'ummarka waɗanda suka kafirce maka wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay kuma muka saukar maka da littafi wanda yake dauke da bayani na dukkan komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin kuma yake shiriya kuma rahama kuma bushara ga waɗanda suke musulmi wannan aya kamar yadda muka faɗa faɗar Allah ta'ala da yake cewa wa nazzalna alayka alkitaba tibyana kulli shay tana bayanin cewa alqur'ani ya kunshi bayanin abubuwan da suke shiriya ga dan adam bayanin abinda duk yake zai kyautata ɗabi'ar dan adam yana kunshe da dukkan dalilai da suke tabbatar da samuwar Allah da ɗayantakarsa da cancantar abauta masa shi kadai alkur'ani yana dauke da cikakkun dalilai kwarara waɗanda suke tabbatar da gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da gaskiyar abin da ya zo da shi na sako daga Allah alkur'ani yana kunshi da dukkan usul na mu'amalat mu'amala tsakanin mutum da mutum ko tsakanin jama'a da jama'a ko ƙasa da ƙasa alkur'ani yana kunshe da dukkan abubuwan da ɗan adam da fiɗirarsa ya yadda cewa masu kyau ne yana kunshe da dukkan abin da ɗan adam da fitirarsa bayanin abin da duk dan adam da fitirarsa ya san cewa ba su da kyau alqur'ani ya kunshi bayani akan su wannan shine bayanin da alqur'ani ya kunsa shine ma'anar tibyana li kulli shay amma ba kamar yadda <clears throat> wasu malamai suka yi kokarin su fahimta daga wannan ayar cewa dukkan wani ilimi akwai shi a cikin alqur'ani akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin fitar da cewa dukkan wani ilimi da ka sani to alƙur'ani ya kunshe shi wannan kuskure ne suyuɗi ya rubuta wannan a cikin littafinsa al'iklil al'iklil fiskibatif tanzil a ciki ya kawo daga wani shi ma na kaltowa daga wani malamin duk cewa alkur'ani ya kunshi ilimin ƙira. wa alanna lahu alhadid eh, ya kunshi ilimin eh, kafintanci eh, nisna alfulka bi a'yunina wa wahyina ya kunshi ilimin yadda ake yadda ake gurasa inni ara fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min ya kunshi kaza duk da irin wannan sai ya kasance ko menene ya yazo a cikin alkur'ani sai a ce ilimin wannan abin saboda haka ya kasance babu wani ilimi face ya shigar da shi ta hanyar samun wata aya ko wani lafazi da ya magana akan da ya magana akan wani abu da ya shafi wannan sana'a alqur'ani bai zo dan yayi bayanin sana'o'i na rayuwar duniya ba a gaya wa maginiya zai yi gini ko a gaya wa masunciya zai yi su ko alqur'ani ya zo ya gaya wa mai gurasa ya za ta yi gurasa ta ko mai kosai ya za ta yi kosai ko mai dan ya za ta yi dan wake alkur'ani bai zo don yi wannan bayanin ba bai zo don yi bayanin injiniya ya za ka yi injiniyarin ka ba ko likita ya za ka yi aikin likitanci ba ba wannan alkur'ani ya zo yi ba alkur'ani ya zo ne ya shirya da zukata ya zo ne ya shirya da dan adam ya fitar da shi daga daga duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi ya fitar da shi daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci ya fitar da shi daga duhun munafici zuwa ga hasken ikhlasi ya nuna masa abin da yake shine hanyar samun aljanna wannan shine abin da alkur'ani ya zo da shi saboda haka Allah ta'ala ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi mafi miƙewa totar sauraka alkur'ani bai zo da niyyar ya koyar da mutane wasu abubuwan da suka shafi sana'o'i na duniya ba ajja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim haka ubangiji ta'ala ya sifanta alqur'ani ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wani haske da littafi mabayyani ya zo muku daga Allah yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam yana shiryar da wanda ya biyar yarda Allah da wannan alqur'ani yana shiryar da shi hanyoyin kukuta hanyoyin samun salama kukuta kukuta daga azabar Allah kukuta daga fushin Allah wa yukhrijuhum min adh ila nur yana fitar da su daga daga duffai zuwa haske da izinin Allah wa yahdihim ila siratul mustaqim yana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wannan shine abinda alqur'ani yazo ya nuna wa dan adam amma ba za nuna dan adam ba yadda zai tuka jirgi ko yadda zai kera jirgi wannan ilimi ne da Allah ta'ala yakan bawa kowa yakan bawa wanda ba mumini bai bawa mumini waɗanda ba ba muminan ba sun fi sanin wannan sama da ma mu'minan ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun Allah ce sun san zahirin rayuwar duniya rayuwar duniya zahirinta sun santa amma kuma ba su san harkar lahira ba ba su san abin da za su yi su more wa lahirarsu ba kaga ubangiji ta'ala ya sifanta su da ilimi amma zahiran min alhayatid dunya alqur'ani ya kwadaitar cewa aje a nemi ilimin da duk zai yi amfani amma kada a manta da Allah duk wani ilimin da zaka nema ka neme shi amma kada ya raba ka da Allah sai yasa farkon ayar da ta sauka cewa ta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu ba a fadi ma kan me zaka me zaka karanta ba ce kai karatu a lokacin abinda ba za a karanta din bai sauka ba ayar farko ce amma ta take aje ai karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq amma aka ce kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq ya halicci dan adam daga gudan jini kaga wannan ishara ce zuwa ga kaje kai ilimin da duk zai amfane ka koda kuwa ilimi ne da ya shafi halittar dan adam khalaqal insana min alaq ya halicci dan adam daga daga daga gudan jini to kaga wannan duk yana nuna maka cewa alqur'ani ya bude kofa ta aje ayi karatu amma ba wai ya zo ba ne ya koya maka yadda ake ilimin muka na duniya wannan buɗe ƙofar wannan wani lokaci akan sa ma waɗanda suke masu shakka su samu abin da za su ƙara shakka a kansu cikin lamarin alƙur'ani musamman ma waɗanda suke ƙoƙarin duk wani abu da ya bayyana na zamani sai a ce dama alƙur'ani ya yi maganarsa sai a dawo a ɗauko aya sai a ce ga wannan ayar dama tana magana kan wani. wani abun kuma nazariya ce theory ne bai ma tabbata ba amma ana tsammani ana hasashe ana zato kai kai sauri ka ce alkur'ani ma ya nuna haka daga baya kuma bincike ya nuna abin ba haka yake ba to za ka dawo ka janye ayan ne ko za ka karyata ayan ne kaga wannan kuskure ne saboda haka abinda ake kira tafsirul ilmi wato tafsirin da yake wato kafa hujja da da harkokin science wanda dole sai an yi takatsantsa da takatsantsa a kansa akwai abinda ya tabbata ba shakka ba ne, bane a samu alkur'ani an yi ishara zuwa ga wannan amma kada ka zurfafa cewa dukkan wani abin da a ilimin science ilimi na zamani kimiyya ta zamani ya zo da shi ka ce sai ka kawo wata aya da take tabbatar da wannan irin wannan da yawa an yi ta an yi ta wato ainihin samun waɗanda suka tabbatar da wasu abubuwa daga baya kuma abin ya tabbata cewa a ilimance ɗin ba haka ba ne, na'am ba a ce ba za a samu wani abin da ilimi ya zo da shi ba alkur'ani ya ishara wannan akwai amma kuma kaka ce ko ne sai ka nemo masa gurbi a cikin A anan ana samun kurakure da dama suna faruwa a fahimci cewa alqur'ani kitabu hidaya kitabu hidaya ne bashariya ya zo don ya fitar da mutane daga cikin duhun da suke ciki mutanen da suka fara jin wannan karatun qur'ani ba ba su san waɗanda abubuwa na sciences ba ba su san su ba saboda haka kaga zai wahala a ce da wannan ake musu akan wannan ake musu magana za su ce to ai su waɗanda abubuwan ma duk ba su san su ba don haka alƙur'ani ba sa fahimtar sa ba haka alƙur'ani ba wannan tibiyar da kulli shay ba haka ba ana nufin cewa ko menene ka gani wato ka ce alƙur'ani ya kunshi wannan abun ba na'am za ka iya cewa alƙur'ani ya yi umarni a nemi ilimi dukkan wani ilimin da da zai yi amfani a neme shi wani alkur'ani ya yi wannan sannan Allah ta'ala yake cewa inna Allah ya amurukum إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله تعالى يكتب بالشواء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان lalle Allah yana yin umarni da adalci yana umarni da kyautatawa wa ita idil qurba da bawa wanda yake makusanci wa yanha 'anil fahsha'i munkar kuma yana hana al yana hana munkari wal yana hana zalunci ya'idukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi wa la'allaku kwa tintintini a wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake cewa ajma'u ayatin fil qur'an kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya faɗa yake cewa inna ajma'a ayatin fil qur'an fi surati nahl inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan yace ayat da tafi kowace aya tattaro abubuwa a dunkule ita ce ayar da take cikin suratul nahli yace ita ce wannan ayar inna ya ya'muru bil adli wal ihsan kuma katada ibn da'amatu as-sadusi rahimahullah yana cewa babu wani abu wanda a lokacin jahiliya mutanen jahiliya suke ganin sa mai kyau ne wato da fitrarsu da halittarsu ta asali gangariyar halittarsu da bata lalace ba suka fahimci abin mai kyau ne face alkur'ani ya yi umarni da wannan abu babu wani abu kuma da mutane tun a jahiliya ma suka san cewa ba shi da kyau face alkur'ani ya hana wannan abu saboda haka wannan aya ta kunshi abubuwa da dama shi ya yasa abdullahi dan mas'udi kirata ajma'u ayatin fil qur'an inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana yin umarni bil adli yana umarni da adalci idan aka ce adalci ana nufin bazlul huquqil wajiba ma'a taswiyati bainal mustahiqin idan zaka bada wato bayar da haƙƙin da yake wajibi wato duk wani haƙƙin da yake wajibi ne a ga cewa an bayar da wannan haƙƙi sannan an daidaita waɗanda suka cancanci wannan haƙƙi ba tare da an nuna son kai ba an fifita wani saboda kusanci ko saboda wani dalili na daban wanda shi ake kira take kira adalci adalci aje komai a mahallinsa kowane abu ka aje shi a mahallinsa kada ka canza masa guri kada ka aje abin da ba shi ne ba a gurin da ba shi ne ba wannan shi ne abin da kalmar adalci take nufi adalci wajibi ne wajibi ne a samu adalci domin sama da ƙasa ba ta tsaya ba sai da adalci idan da babu adalci duk abin da kake gani dinnan ba za ka gan shi ba komai zai lalace adalci da shi sama da ƙasa ta tsaya annabawa duka da littattafai duka da Allah ya saukar ya saukar da su ne don tabbatar da adalci kad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al wal mizana wa anzalna ma'ahum al wal mizana bil haqq an bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas ubangiji ta'ala yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinat mun aiko da manzanninmu duka da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahum al-kitaba mizan mun saukar musu da littattafai mun saukar musu da mizani wato abinda za a auna a gane wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne li yaquma an-nasa bil qist dan mutane su tsaya da adalci saboda adalci ubangiji ta'ala ya aiko annabawa ya aiko manzanni saboda adalci ubangiji ya saukar da littattafai duka saboda haka adalci abu ne da ake bukatar sa akan kowa da kowa mutum ya yi wa kansa adalci kada ya ƙi yin adalci saboda san kansa saboda san zuciyarsa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وبنجي تعالى كتوا يا قوة أن سكي إيماني كونوا قوامين بالقسط كزموا ما سسعيا وكم دا آدلك شهداء لله ما سباد شيدا دان الله walau ala anfusikum ko da shaidan nan ku ta shafa ko da shaida da za ku ta bayar ba za ta yi muku daɗi ba a kan ku take to ku tsaya ku ba da ita da adalci ku ba da ita don Allah ko ga iyayenku ne walau ala anfusikum kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala fusi aw al walidain wal aqrabin ko iyayenku ne ko wasu makusantanku ne in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima idan wanda za ku ba shaida saboda shi ne wadata ne ko mai kuɗi ne kada wannan ya kada kada ku dubi wannan Allahu aula bihima Allah ya fi su cancantar ku dubi shi ku dubi girman Allah ku yi abin za ku yi dan Allah wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'malu wa in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima wa la tattabi'u al-hawa an ta'dilu kada ku bi san zuciya san zuciya ta hana ku adalci domin san zuciya ita ce take hana mutum ya yi adalci duk sanda kaga babu adalci to san zuciya ne ya shigo wannan shi ne abin da alkur'ani yake nuna saboda haka mutum ya yi adalci ko da akan tankin sani sannan idan ya zama shugaba wannan adalcin ya fi zama wajibi a kansa domin bayan adalcin da zai a kankin kansa da adalcin da zai tsakaninsa da ubangijinsa gobe akwai buƙatar ya zama ya ba wa ubangijinsa haƙƙinsa na wajibi ya yadda ya yi imani da sifofin Allah da sunayensa sannan ya bauta masa shi kaɗai wani yana daga cikin adalcin da ke tsakaninsa da ubangijinsa to kuma haka nan talakawan da Allah ta'ala ya ɗora masa nauyin shugabantar su wajibi ya zama mai adalci ne a nan kuma matsayinsa ko ya fi kowa daraja wannan darajar tashi ba za ta hana a neme shi ya adalci ba Allah ta'ala ce ya dawo dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah ce ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun sanya ka shugaba khalifa a doran kasa fahkum bainan nas bil haqq da ka kai wa mutane hukunci da gaskiya kada ka bi san zuciya san zuciya zai batar da kai daga kan hanyar gaskiya wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawm al-hisab duk wanda ya saki hanyar Allah ya saki gaskiya to ya sani akwai azabar da take jiransa ba a nan rayuwa za a yi a kare ba akwai wata tana nan abinda ya manta din nan za a tuna masa shi haka shugaba أنا بكاتر سا يزم عادني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن إنذاك هو متاني هكونتي كيموس هكونتي لآدنتي يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا كنسا الله يعني بيش يزم من آدنتي أتكم كنتي فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فإن حكمت فحكم بينهم بالعدل فحكم بينهم بالقسط inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ce fa in hakamta bainahum idan kai musu hukunci fahkum bainahum bil qist to kai kai musu hukunci da adalci Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana to za ka yi hukunci ka yi musu adalci domin Allah yana san masu adalci shi lokacin da yayi wata rabon ganima wani munafiki sai cewa yayi ya ƙi'adil ya muhammad muhammadu a yi mana adalci saboda rashin kunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haƙ faman ya adil illa ma'adil ya ce kai canka wane ne kake zaton zai adalci idan ni ban yi ba idan har ni ban zama mai adalci ba wane ne zai yi a wata ruwaya cikin sahih hayin yake cewa laqad shaqitu illa ma'adil na gama yawo inda yake da adalci ba wasu malamai suka ce za a iya karanta hadisin laqad shaqita illa ma'ad ka tabi inda hannu mai adalci ba inda ya haɓan ya adalci ba to kai ka halaka saboda waye zai zo maka da adalci waye zai zo maka da shirye? ba ni bane to ina zama na lalace to kai ma kai maka lalace daman lalataccen ne saboda wanda zai tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kunya ya rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai adalci ai adalci wani ma da ya tashi cewa ya hazihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon ba a yi shi dan Allah wai annabi yake ga wannan magana ce wannan rabon ba a yi shi dan Allah aka je aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa abinda wani wanda yake cewa an yi rabo an ba ma wani raƙumi 100 an ba ma wani raƙumi 100 an ba ma wani raƙumi 100 wannan bayan yakin Khaibar ne akwai irin al-mu'allafatu qulubuhum wanda sun shiga musulunci ana nan lashinsu kada su fice kuma a bayansu akwai jama'a da yawa zamansu a musulunci zai taimaka sauran su shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallama tana dukiya ce ta fai'u sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su ya ba da yawa sai wani cewa ai wannan ba ai dan Allah ba aka je aka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce rahimallahu Musa laqad uziya bi akthar min zalika fa sabr Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi fiye da haka ya yi haƙuri sauraka annabi ya yi haƙuri bai tura a mataki ba bai ce a kawo shi ba bai tura wasu 'yan zafi sun je sun daddake shi ba ce annabi ya yi haƙuri cito waye zai yi adalci idan har ban yi adalci ba sauraka idan har shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake to waye kuma ya fi ƙarfin a ce da shi ya adalci ko kuma wane ne zai zauna bai adalci ba kuma ya zauna lafiya su yiwu ba shi yasa cikin sayan bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da wata mata al-makhzumiyya ta kabilar banu makhzum kabilar banu makhzum min ashraf qaba'il quraish min ashraf butun quraish kabilar banu makhzum kabila ce babba a cikin kabilun quraishawa sai wata mata daga cikin sai ta yi sata sai aka kama ta dubu-dubu da laifin sata sai mutanenta ɗan ƙabilar ta sai suke ganin idan aka kai ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam aka yanke mata hannu wani abin kunya ne ga kabilar gaba ɗaya ba gare ta ita kadai ba saboda ka sai suke ta neman waye za su kama kafa da shi a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a janye wannan hukuncin da za a yi mata ko a sassauta shi duk wanda aka tunkara ce ba zai iya ba karshe aka ce banda usama ba wanda zai iya tunkarar annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wa man yajra'u ala hada illa usama fa innahu hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah ce usama shi kadai zai iya magana shi kadai zai iya tunkarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan magana saboda dan lele ne a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mahaifinsa haka yake dan lele a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam usama ibn zaid haka sai ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matan nan ko za a yi mata rangwame kada a tsayar mata da haddi fatalawwana wajhu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza sai ta canza yayi fushi har har usama ya tsorata yake cewa istaghfir li ya rasulullah istaghfir li ya rasulullah ya ma'aikin Allah ne ma mun gafara na tuba a nema mun gafara a nema mun gafara daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin mutane da ayi masa fada yake cewa tashfa'u fi hadd min hududillah atashfa'u fi hadd min hududillah haddi da ya tabbata daga cikin haddodin ubangiji kake neman rangon kake neman kamun kafa kake neman alfarma a kansa ce ya rasulullah a nema mun gafara to daga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa qama khatiba yace inna ma ahlaka man kana qablakum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd yace to abinda ya halaka al'ummar da ta gabace sun kasance idan babban mutum daga cikinsu ya yi sata ko ya yi laifin da za a yi masa haddi sai a kyale shi idan kuma wani ɗan jigari-jigari ne an rena masa wayo sai dandanan sai a kuma shi a kwaso shi a zuwa tsayar masa da haddi to wannan shi ya halaka waɗanda suka gabace haka yahuda suka riƙa yi idan babba ne sai a kyale shi idan aka ga kuma ba shi da gata ba shi da kowa kenan nan da nan sai a cacibe shi a je a tsayar masa da haddi na yace to ni ba zan yi haka ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cike yake ce musu wallahi dan su san cewa abun ba wasa ce law anna ta binti muhammadin sarqat la qata'tu yadaha ce da fatima yar muhammad ce za ta yi sata ba dai girma da daukaka da daraja ake magana ba to ko fatima ce yar muhammad za ta yi sata sai na tsige mata haddinta to kaga akwai wanda za a zo a ce a wannan a yi masa afuwa ko a yafe masa saboda haka suke cewa al-hudud idan ta je gaban imam ta je gaban alkali to babu babu koma baya na'am za a iya yin taraju'i kafin aje amma aka ar aka je to sai an tsayar da hukuncin Allah to duk wanda yana daga cikin adalci idan haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to akwai wanda kuma zai zai ce shi shi ba sai ya adalci ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar akan adalci ya nuna cewa kowa sai an tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al-imam ra'in ala ra'iyati wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu wal rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'in fi في بيت بعلها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راء wa مال سيده ومسؤول wa رعيته وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته Allah ya ce shugaba wanda aka ba shi kiwo ne kuma sai an tare shi an tambaye shi kan abin da aka ba shi mai gida a gidansa wanda za a ba shi kiwo ne kuma za a tambaye shi yayi wannan kiwon haka mace a gidan mijinta sai an tambaye ta haka nan hadimi akan dukiyar shugabansa sai an tambaye shi akan wannan saboda kowa sai an tambaye shi haka wanda ya adalci shi ne zai kai labari haka adalci babban abu ne shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum bakwai hadisin abu huraira da yake sahihai sab'atu bi dhillihum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu qala al-imam al-adil ne na farko ci mutum bakwai da Allah zai sa su a inuwa ranar da babu inuwa sai tashi ranar da duk annabawa suke nafsi nafsi wanda za a cikin waɗanda za a sa inuwar ta al'arshi annabi ya ce na farkonsu mutum bakwai na farkonsu shi da al'imamul adil shugaba adali shugaban da ya tsayar da adalci a cikin al'ummarsa annabi yana cewa innal muqsitina inda Allah ala manabira min nur ala manabira min nur an yaminir rahman wa kilta yadahu yamin wa kilta yadayhi yamin الذين يقسطون في حكمهم وأهليهم وما ولوا نبي يقول ما سؤادلتي لا سطايا رانا قوبان كياما أقولون قوبان كياما زما أكام منبري سكي أداما قوبان كيجي وكلتا يديه يمين دكنا هنا قوبان كيجي دامتي بابا هو سيتي الذين يقسطون في حكمهم وانا سكي آدلتي أتكي مكنتي masu adalci a cikin hukuncinsu da abin da aka ɗora musu da iyalansu da abin da suka jibinta na shugabanci suna adalci saboda ka adalci wani abu ne wanda ake bukatarsa akan kowa mutumin da yake da mata wacce sama da ɗaya aka ce ya adalci in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku yi adalci wa kanku a wuri sama da mace ɗaya ku tsaya akan ɗaya domin wannan rashin adalci zai iya jefa mutum sai ya jefa mutum cikin wuta ƴaƴanka zama kana adalci a cikinsu musan hadisin nu'man ibn bashir da yake cewa ma'aiki sallah babana ya ni kyauta ya min kyauta sai mahaifiyata ana ce da ita amra sai amra bin turawaha sai take cewa ba za mu karɓi wannan kyautar ba sai ka je manzan Allah ya yi shaida a kanta sai an samu shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba shi kadai ba ne ɗansa amma ko kwatakila ko saboda yana santa sosai sai ya ware ɗanta sai ya masa wata kyauta gwaggwaba sai ta ce ba za mu karɓi wannan kyautar ba sai manzan Allah ya shaida ta ji mace ta gari zai matar banza ta ita ce za ta ziga shi da ta ta rigima sai na karɓo wa ‘ya'yana haƙƙinsu wallahi ba zan ƙyale ba to kaga wannan ingiza mai kan turuwa ce wanda ta ce shi ya ɗauka ya ce ba za mu karɓa ba sai annabi ya shaida ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ba wa ɗansa kyauta amma matarsa amratu bintu rawaha ta ce ba za a karɓi kyautar ba sai ya yi shaida sai ya ce a kullu auladika na haddau duk ɗayanka da kake da su ka ba su ya ce a shi kaɗai na ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullah wa a'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi wa ‘ya'yanku adalci a wata ruwa ya ce inni la ashhadu ala zurin ba zan yi shaidar zur ba To kaga ashe hatta ‘ya'ya kana jin ‘ya'yanka ne to akwai bukatar kai adalci tsakaninsu haka adalcin nan babu inda baya shiga ta maki ta wanda yake makiyinka ne kai masa adalci Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha khabirun bima ta'malun ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani ku zama masu tsayuwa dan Allah sannan masu tsayuwa da adalci masu shaida da adalci cewa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu kada shana'anu qaumin gaba da wasu mutane ta hana ku ku yi musu adalci koda kuna fada da su koda su abokan gaba ne kada gabar ta hana ku ku yi musu adalci ku yi adalcin nan shine kusa da tsoron Allah huwa aqrabu littaqwa بل أوربت ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا كدوبا suna tsakiyar. nuna muku rashin gaskiya da zalunci amma Allah ce ku kaku yi ta'addanci kaku wuce iyaka kada gaba da wasu sa kuma ku wuce iyaka wajen neman haƙƙin ku neman haƙƙin da ba naku ba babu addinin da ya kai wannan Allah ce la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin Allah ce bai hana ku ba bai hana ku ba game da waɗanda ba su yaƙe ku ba cikin abokan adawa waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su kore ku daga ku ba an tabarruhum ku yi musu albir ku yi musu alkhairi wa tuqsitu ilaihim ku yi musu adalci Allah yana son masu adalci ci ku yi musu adalci ya sa wasu daga cikin magabata gaba abdullahi dan abbas ibn mas'ud suke ganin cewa ko da wanda ba musulmi ba zai ce maka assalamu alaikum to kai maka an sa masa wa alaikum assalam kada ka ce ai ai arne ne ba za ka an sa masa sallama in dai har shi ya fara to ya jiho maka kwallon ka dole ne kai maka ansa fa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha zaka gaishe ku ku yi wacce tafi wacce aka yi muku ko ku mayar da wannan shine karancin wajibin da za ku bayar saboda haka baya daga cikin adalci suka ce baya daga cikin adalci shi maka addu'a da salama kai kuma ka yi masa addu'a da mutuwa ko halaka wasu suka ce ai ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan suka yi muku sallama ku ce wa alaikum wa alaikum hadisin aisha yana cikin sahihai amma da za a duba siyakin hadisin ya hadisi ya abin ya faru sai aka cewa ai akwai bambanci waɗannan yahudawa ne in suka shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama maimakon su gaya masa kalmar assalam sai su ce assamu assamu tani alhala almaut ce mutuwa ta tabbata gare ka to Allah ya kashe ka mu huta amma assalamu kai baka kai sai ka ji kamar assalamu assalamu alaikum shi kuma assalamu wace. Allah ya ce fa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi in sun zo sai su maka gaisuwar da ba ita Allah ya maka ba to da in suka faɗa haka sai annabi ya ce alaikum ko wa alaikum akan ku dai ta tabbata dai a kanmu wata rana sun shigo a misali suka same shi da aisha ce samu alaikum annabi wa alaikum aisha ta harzuka ta ce wa alaikum la'anatu wal qatl wal maut Allah tsine muku Allah ya kashe ku annabi ya taba ta ciki hakuri ce ya rasulullah baka ji mai suka ce ni baki baki ji mai nace ba to shi ne ya taba ta ce aisha inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zani wa la yunza'u min shay'in illa shana bi a hankali ka bi abu a hankali duk abinda za a bi shi a hankali sai ya yi kyau duk abinda za ki bi a hankali to sai kin gaya ya baki sha'awa duk abinda kuma za a taho ga haka kamar yaki to karshe ko ba zai kyau ba a cikin ruwan sanyi to kaga waɗannan sun zo sun yi ashar sun yi zagi aka ce an samu su haka wani kuma zai zo addu'a assalamu alaikum shi ma kai ba shi irin wannan ansa alo anan baka yi masa adalci ba baka yi masa adalci ba ka daidaita shi da azzalimi mai zagi mai mummunar addu'a wanda kuma za su haɗu ba saboda haka wadda ita ce magana mafi inganci ibn abbas yake cewa ko fir'auna ne ya gaya mun kalma mai kyau zan bayar masa da irinta ko fir'auna karewar kafirci dai da hmm. ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to ko shi inji wace ko shi ne faɗa alkhairi zan gaya masa alkhairi wa qulu lin-nasi husna aka Allah ya ce ku gaya wa mutane kalma mai kyau so ashe adalcin nan akan a ina ana bukatarsa ko da kuwa mutum wanda yake makiyi ne ana bukatar a yi masa adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu la turaddu da'watu cike ce al-imamu al-adil mutane uku ba a mayar da addu'a su in sun yi addu'a su tana karbuwa shugaba adil ce inna allaha ya'muru bil adli Allah yana umarni da adalci adalci na ha'a magana fa iza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi magana ta adalci kada ku yi ƙarin gishiri kada ku yi yarfe irin yadda ake yi irin yarfe na 'yan siyasa wannan rashin adalci ne rashin adalci ne ko da wanda kake hamayya da shi ne sai wata magana sai ƙoƙari ka faɗi kai adalci a kansa wannan shine abinda musulunci ya abinda musulunci ya sani karya wato rashin adalci wannan ba sifa ce kyakkyawa ba ba sifa ce ta mugu wannan abu ne wanda yake kadar ne wajib sannan Allah ya ce wal ihsan ya amuru bil adl wal ihsan al ihsan shine kyautatawa wani kadar ne wanda yake bayan na wajibi sannan ka kyautata al ihsan akwai ihsanin da yake wajibi akwai wanda yake wajibi kamar ihsani ga iyaye واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورك إحساني قائعي وانا وانا قدر نيو وانا ديكي واجب تيلس متوين يكوتا تاموس تيلس يكوتا تاموس أقول كما قدر وانا ديكي بيكي وانا والنبا واتو متوين نيبك بعدي ديبا كي كي مسا نيكيو tun daga mu'amalar ka da ubangijinka ya zama akwai ihsani akwai ihsani